وقال رحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا سبني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من gode مع الله تبارك وتعالى da ya sake dawo da mu wannan darasi mai albarka na riyadu salihi muna babin al-mubadara wato ita ce babin da yake magana kan gaggawa in zuwa ga aikata aikin alheri yau ashirin da nawa ne ga wata da takwas ne ko da tara 29 ga watan biyar hijirar maza Allah sallallahu alaihi wasallama 1442 muna kan darasi insha Allah na 173 wanda za mu dora ne akan wato hadisi na tara za mu iya cewa na casa'in daidai sannan kuma hadisi na hudu a wannan babin shi ne yace arabi annabi hurairah radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الصدقة أعظم أجرا قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الجنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوب قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان متفق عليه والنبي صلى الله عليه وسلم لك حديث أبا هريرة wani mutum ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wakala ya rasulallah ya manzan allah ayyu sadaqati a'zamu ajra wata sadaka ce ta fi kowace lada cikin sadakoki akwai sadakar wajiba akwai sadaka ta nafila da wajiba ita ce wanda take da ta'alluki da haƙƙin ubangiji baraka wa ta'ala dukkan bangaren da yake da alaƙa da zakka ta ruwan kuɗi ne zakkar ko ta amfanin gona ko kuma ta dabbobi ne cire wannan haƙƙi ne na Allah kuma haƙƙi ne na fakirai kuma haƙƙi ne a cikin dukiyar kowane mutum musulmi sawa'un kuɗi ne ko dabbobin ne ko kuma amfanin gona ne to da wannan kuma akwai sadakoki na na nafila wanda ɗan adam yake yi ko dai ya ga wani gajiyayye ya taimaka makamasa? ko kuma dai a'a wannan dai ita ce wadda za a iya kiranta wajiba cikin sadakokin nan wacce ce sadakar da ta fi kowace girman lada kaga shi sahabin yana son kullum ya zamanto darajar kololuwa ake magana ba kasan kasa ba wato kenan wanda ta fi ladan ita yake so yanzu ya rinka aikatawa to sai manzo Allah bai ce da wacce da wacce ba cikin sa kawai sai ya faɗi abun da yake da alaƙa da ran ɗan adam alaƙa da ran ɗan adam wajen yadda ɗan adam yake da son kuɗi akwai lokacin da mutum zai kai baya buƙatar kuɗi babu lokacin akwai mana akwai lokacin da mutum zai je baya buƙatar kuɗi ya zaka da kuɗi ciwon ajali a abu a kai wannan ba to shi kenan babu lokacin da dan adam za a yi bai bukatar kuɗi to a wani lokaci ne kuma dan adam ya fi bukatar kuɗi na wani lokaci ne mutum ya fi bukatar kuɗi ai duk ba ku targawa shi annabi ya faɗi lokacin da ɗan adam ya fi son kuɗi to a wannan lokacin ya kamata ya sadaka lokacin da ka fi son kuɗin ba lokacin da barka son zuwa lokacin da ka fi son kuɗi a rayuwa akwai lokacin da ɗan adam ya fi buƙatar kuɗi akwai lokacin da za a ce bai buƙatar kuɗi yanzu misali wani yana son mata ba ya ita yana son mota ba ya ita yana son gida ba ya ita duk waɗannan bai samu yayin su ba to ga wani kuma yana da mata yana da kuɗi yana da gida yanzu wannan da yake da waɗannan abubuwa shi ne bi bukatar kuɗi ko wancan da ba ya da to wancan kuma ya danganta da yanayin yarintarsa da irin karfin da yake da shi a jikin saboda akwai lokacin da za ka ga mutum ya fi bukatar mata ya fi bukatar gidan zama ya fi bukatar ado da kayan alati a wani lokaci kenan yarinta a wani lokacin ya fi to amma yanzu wani dan ta bashi mata ma mai rage ko kace mun masa ga wata ya aura mai ce ah, a kai gaba amma kai kuma yanzu allah allah ba muke wata ta maka murmushi ba ka bane so kuma kake ta mai ta yi magana ma da kai saboda tsabar fitinar da kake tare da ita don ba wanda ya sauka maka wannan fitinar to a hakan din kuma kana nan ba ka da dubu goma cikakkiya kaga kana da bukatar kuɗi wannan matar ma tukunna kana son ta kuma ba za ta zo a banza ba sai da kuɗi to wani ya wuce wannan babu matar akwai kuma kuɗin akwai mai bukatar ita wannan matar kuma wata kila bayan ka samu kuɗi akwai bukatar mota ko gida kaga kana cikin tsakiyar bukatar kuɗi kuma duk waɗannan abubuwa kana da bukatar su amma za ka samu yanzu akwai wanda ya tashi bai da kudi tun yana yarinta har yi tsufa bai da kudin yanzu ya tsufa yana da bukatar yarinyar mata ba bukatar yana bukatar wata mota ko wani kanta mai gida ko wani abu daban to wannan yanzu in ya yi sadaka a irin shekarun da na tasa'in don yana ya yi sadaka da kudi ai kusan karo bai da bukatar kudi amma a lokacin da kai ga yarinta kuma ga kudi ga sha'awa to a lokacin ake so kai ka ba da sadaka kuma a lokacin da ya kafi kowa ruwa saboda tsabar son ka da kudin to shi za a nufi ya zaba maka lokacin da don shi mai tambayar tambaya ke ayyus sadaka wata irin sadaka a azamu ajaran ta fi girman lada sai annabi bai ce masu a'a kana da kaza sai annabi ya ce kawai an ta sadaka shi ne ka yi sadaka wa an ta sahihun kana da lafiya ba wai yanzu ka kamu da rashin lafiya yanzu ka kamu da rashin lafiya ta ce kira tsolon zuwa lahira ne ke za ka yi sadaka za ka fara tunanin za ka ta yi sadaka ko za ku daidaita da dawa to kaga kenan yanzu wannan sadakar akwai ɗan da rabe a cikin sai a kana kwallon gwarzon lafiyar kalam kuma sha'i'ul kana kuma da kwaɗayi duk sha'awar ka tana nan a lokacin ba wani abin da ya gaza an dai fahimta bayan lafiya sha'awarka tana nan ma abin da ya taɓa ta sha'awarka da kuɗi sha'awarka da abole sha'awarka da ayi rayuwa duk suna nan suna kan gabansu su rai ka ba da sadaka kuma na uku shi ne takshal faƙara kana yaro ka fi jin tsoron talauci sama da kana tsoho to a wannan gabar ne kamata ka siyar jama'a kun fahimci sadakar da ta fi kowace ne ka ba da ita kana da lafiya alau kuma ka ba da ita kana da sha'awa ka ba da ita kuma a lokacin da kake jin tsoron talauci yanzu akwai wanda ya tara kuɗi ya tsufa shi karan kansa yana da tunanin kawai cewa wannan fa in ma ka taba wani ka wani kayan zai ce na masu gado haka zai ga akwai mutanen da suke wannan ya saboda shi yanzu komai ya tsaya in gida ne in mota ka gani in ma ne ko wani abu kake son ka sai a gurin zai ce maka a na masu gado ne shi ka ga yanzu ya mai kauna da zai sake wata rayu to yin wannan idan ya yi sadaka a wannan lokacin ai ya fita daga aji na ɗaya aji na biyu aji na uku aji na farko shi ne kai kana lafiyayi ba sai rashin lafiya ya abu na cinka ba idan rashin lafiya ya kama ka to yanzu kake cewa a yi sadaka da kaza to akwai alamar tambaya ko dai sadakar nan da kake cewa a yi a baya watakila cikin magadanka akwai wanda kake jin haushi ba ka son ya gada akwai wani abu a ciki ba mamaki ka ga yaran da yanzu inda mutu ba na ban kudin nan gara a yi sadaka da su to wannan mugunta ce ma ba ma sadaka ba su yanzu mugunta kake masuwa? to sa'an nan kuma ba ka da wata sha'awa saboda tsofa sannan kuma a wannan lokacin wani talauci ne zai da ka tun da yanzu mutuwa kake kokari ai ba ka tunanin akwai wani talauci kuma daga baya amma kana ɗan shekara ashirin misali kana gabar sha'awa kuma ga ka da kuɗi wannan lokacin ya kamata ka cire ka ba da sadaka saboda mai sha'awar ka da kuɗi suna da yawa kuma kana jin tsoron talauci a wannan lokacin domin kana ganin ma ko kaɗan baka tunanin za ka mutu akwai shekaru da yawa a nan gaba a gaban ka don haka me ya kamata kana da kwaɗayin yanzu ka yi tanadin gina rayuwarka to ka yi sadakar da kamar mutumin da bai jin tsoron talauci a sauran rayuwar da ta rage misali ba kun gane hikimar annabi to waɗannan matakai guda uku su ne annabi ya ce ka yi sadaka a wannan lokaci wato wata ammulul gina ka samu kyakkyawar menene wadata wala tumhil kada ka gajiya ka gaji kai ta yin sadakar a irin wannan halin da kake kana da lafiya an gane sannan kana da kwaɗayin dukiyar sannan kana da tsoron talauci makanka to kai ta sadaka a lokacin ka kyautata kada ka gajiya hatta iza balagatil ulqu haka za ka yi ta yi har lokacin da ajalin ka bai shine balagatil ulqu an gane lokacin da balagatil ulqu kuma makoshi makogwa wato abin nan eh, abin nan me za mu ce rai ya kai ga makoshi to watakila a lokacin da za ka rinka cewa li lifulanin kaza a ba wani kaza to kaga kuma kamar ka dan makarokin kenan wani fulanin kaza wani ma a ba shi kaza wa kad kana lifulan wani kuma to kaza zai kasance saboda za su gado shi kenan kaga baka siyar da dukiya a lokacin da ake son ka siyar da ita ba domin yanzu ka kai balagatul hulqum rai ya zo fita ne kake cewa a ba mu wani kaza a ba mu wani kaza saura kuma na suwa ne su ne masu gado a'a ka siyar a lokacin da kake da sha'awa ka siyar a lokacin da kake da lafiya ka siyar a lokacin da kake jin tsoron talauci don kana ganin rayuwar bayan za ta kare da ke yanzu ana neman kuɗi ne saboda ne saboda bukata in ka san gobe za ka mutu me naka na zuwa kasuwa za wa za ka nema ba kudi a cikin nan kana neman kudi ne don tsauran rayuwar da kake tsammani to mutumin da ya tsobe ya tsobe ya kai wannan hali me ne kuma komai ya riga da ya tsari ke ce malaci shi shine majran nafs gurin da numfashi yake gudana shine ina ina numfashi yake gudana ko ba mai yin numfashi ne a nan to a ina numfashi ke gudana makogoro ko nan dai anan aka ajiye shi cewa makogoro ne shi ne majirar nafs inda numfashi ke shiga yake fita walmarimu abu da ake kira kuma mare shi ne majirar sa'a wa shara inda abinci yake gudana da abin sha idan ka sha ta nan yi to makogoro yana da kogobi ne da na akwai kofar shan numfashi ko akwai kofar da abinci yake shiga yake kuma ruwa kuma yake shiga abin sha ta nan yake sharhul hadis qala al muallif rahimahullah mawallafin littafi yace Allah ya masa rahama fi ma naqalahu an abi hurairah cikin abin da aka nakalto daga aba hurairah radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna sallallahu alaihi wa sallama sa'ala sa'alahu rajul wani mutum ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama fa qala sayyidi ayyu sadaqati afdal wace sadaqa ce fi girman lada fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama sai annabi ya ce an ne shine kai sadaka wa ta sahihun kana lafiyayye sha'i'un kana mai kwaɗayin wannan abu tafshal bakar kana kuma jin tsoron talauci a wannan lokacin ne sadaka ta fi kowace ga kana fiye ga shi kana son abu ga ma tsoron talauci cire ka bayar wannan sadakar ita ce tafi kowace daraja ita ce tafi kowace girman lada ce wata ta'ammulul gina kuma ka kyautata wato wadata ka nemi wadata wala in kada ka kasa siyarwa ka kasa wato ka gajiya hatta idza balagatul ulqum kai tayin haka har lokacin da rai za ta kai ga makoshi a wannan lokacin ne kulta za ka ce mai fulani ga wani kaza a bashi kaza wani fulani kaza wani shi ma a bashi kaza wa kadi kana da fulani kaza kuma ya zama da suwa haka mutum yake kasafta dukiyar in ya zo ko gana da wanda za ka ba su wasiyar da lokaci ya kure ma watakila baka yi sadakar ka ciyar ba ba ka amfanar ba ka amfani kansa ba lokacin da kake kwaɗayin dukiyar yi ƙoƙari ka cire ka ba da sadaka kana lafiya ba sai rage lafiya ya faru ba ka fara tunanin a yi ka ba hadal hadith mana yace wannan hadithin saqahul muallif rahimahullah ba wannan bil littafin ya koro hadithin ya sashi a nan babin ya shigo da shi fi babin mubadarati ila fi'l al-khairat ya sa shi a cikin babin yin gaggawa zuwa ga aikata aikin alheri wa adabu taraddudi ba tare da yin taraddudi ko shakku ba fi a wajen aikata aikin alheri ma'ana daga lokacin da ka tuna wani alheri yi gaggawa ka aikata shi ka daina taraddudi da shakku da tunanin wasu haumar idza aqbala alaiha wato idan ya fuskanci aikata wannan aiki yana aikata aikin ne ba tare da taraddudi da shakku ba bayar ko kada bayar a bayarwa kawai zai fa inna hadar rajul wannan mutumin sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi yace ayyu sadaqati afdal wace sadaka ce tafi falala tafi girman lada وهو لا يريد أي الصدقة أفضل في نوعها wannan abin da yake ma da yake cewa ba matambayin yana nufin cewa wata sadaka ce tafi a cikin nau'o'in sadaka ba a'a kamar tambaya yake akan wala fi kimiyatiha ko ba yana tambaya ne akan yadda sadakar za ta kasance ba wa innama abin da yake tambaya يريد yana nufi ne ma huwa alwaqtu alladhi takunu fihi sadaqatu afdalu min ghayriha wani lokaci ne mutum zai yi sadaka kuma sadakar ta zamanto ta fi kowane lokaci girman lada na fata an fahimta saboda a cikin sadaka akwai wajiba akwai fila. to ba wai nau'o'in sadakokin yake son a kasafta masa ba abinda yake tambaya shine shi yana tambaya ne akan cikin lokutan rayuwa wani lokaci ne in kai sadaka za ka fi samun lada na fata amfani shi ne sai annabi ya bashi lokaci uku na farko yana lafiyayye na biyu yana da kwaɗayi da sha'awa kan wannan abu na uku kuma yana ma jin tsoron talauci amma ya daure ya cire ya baya wannan lokacin ya fi kowanne to kuma kaga lokutan za su bambanta daga mutum zuwa mutum an gane lokacin da wani ya wadata ba shi ne lokacin da wani yake da shi lokacin sha'awarka akan kuɗi ba shi ne wani yake da ita ba an gane lokacin da kake tsoron talauci ba shi ne lokacin da wani yake tsoron talaucin kowa ya danganta da nan faƙala da musu sai nufi ya ce masa an ta sadaka ka yi sadaka wa an ta sahihun alhali kana lafiyayye shahihun kana mai sha'awa ya'ani sahihul badan wato mai lafiyar jiki wato shahihun nafs sannan kuma ranka tana so idan za ka yi sadakar kana da lafiya ba wai sai ba ka da lafiya ba don in ba ka da lafiya kamar yadda na faɗa akwai kamar wani rinto-rinto haka da ko kuma nau'i na mugunta wanda kake son ka yi wa magada watakila shi ka ga kayan kusan barin duniya bari tun da kai ma za ka bar kudin to bari ka watsar da su kowa ma su su rasa to kaga wannan nau'i ne na me nau'i ne na mugunta ma iyalanka saboda haka ba wannan lokacin ya zama to kana cikin lafiyar ka tsaro. ranka tana son kudin kana ma jin tsoron talauci sharuɗan nan guda uku in sun haɗu maka a wasan lokaci mai sadaka tafi kowace daraja to kuma ka zai kenan kamar a wannan lokacin yarinta ne lokacin da mutum yake yawo don shi ne yake da ƙarfin jiki yake da lafiya ko yake da sha'awa iri daban-daban yake kuma je makansa tsoron talauci ko yanzu matashi ya fi tsoron talauci sama da da wanda ya tsufa so da wanda ya tsufa yana ganin ai tafiya ce kawai ko ma ya wadata ko ma kare wadata duwane abu abu amma kai yanzu kana yaro kai ne ko kuma kana da sha'awa ɗanyar sha'awa kuma kana da lafiya to daidai wannan lokacin ya kamata ka yawaita sadaka a sai da dama kenan kamar mutane suna manta lokacin yin sadaka ko yawa dan yanzu ka ga wani yana sadakar masa wani matashin ma ya zai masa shi ka wannan kullum masa yake ba wani biya ya faɗi haka saboda yana ganin kawai wani abun ma ba abun yi ba ne da za ka zo kai ta sadakar mata kuma yanzu za ka tara matasa kamar ɗari da kyar ka samu wanda a cikin ɗari da kyar ka samu goma wanda zai iya cire ko ya sai ba sa yin sadaka tukuna ma ba shi da ma da matsuguri tuwo shi kansu sadaka ake ba shi a gidansu wanda ya za a yi sadaka ko nashi bai kirki ko to kaga wannan ina shi karan kansa yanzu sai an ba masa ko bai taɓa tunanin a'a ya ce baban shi wannan abun ya dore ba don wani matashin maza ga lokacin tafiya gona gudu zai sai dai kawai ya zai kwashi na banza to kaga wannan wannan gashi da lafiya ga sha'awa ga tsoron talauci amma kuma baya sadaka matasa dewa za ka samu ba sadaka ko ba ka bane na dewa za ka samu ba sa yin sadaka to kuma gabar da suke kai ita ce gabar yin sadaka domin wa ma an faktin min shay'in fa huwa yuqlibuhu duk abin da matashi ya cire ya bayar na sadaka Allah ya ce zan mayar masa da gurbin kaga tunda kana tsoron talauci ma kai ya kamata ka yi wa sadaka sannan ina maganar wallahu fi awdal abdi ma dama al abdu fi awdal abdi tunda kai kana tsammanin rayuwa nan gaba za ka shekara 50 baka mutu ba to ai kana buƙatar taimakon Allah a cikin rayuwarka ya kamata ka taimaki wani ko to amma ina haka da matasa da kuma in kai wajen bangaren mata su ma ba su cika sadaka ba yawanci kawai a ci a ci bulus ne shi matashi shi ma ya zo gidan su ya samu an gama imamai ya kwasa ya tafi bol ko shi sha biyu ta iya dawo ko sun gama dan wake ya zo ya ci na banza ya ci wannan ya ci zai sadaka yawa ina a bai san da wannan ba duk wannan bai san da su har kawai yake rayuwa shi kudin zaɗin har ya samu to gidan su ne ma zai tafi mafi yawan matasan mu haka ne idan ya samu gidan kallo ina ne ake kallon bol gidan rawa can zai je anan ake karewa babu sadaka babu istighfari babu tausayin iyaye da haka ake rayuwa kuma yawanci matasan mu haka su ba tausayin iyayen sai dai in sun zamu na iyayen kawai su barnata shi kenan wani ma a shagon baban su farawa bai sata yake saboda sai uban ya yi ciniki zai dauka to kaga ai matsala to wannan kaga tukunna shi ba a maganar waye ye ya ye ye wani abu sannan kuma ga talauci yana fuskantar su shi yasa annabi ya zaba masa wannan lokaci yace bi annal insana domin shi mutum idza kana sahihan idan ya kasance lafiyayye da shi yana da lafiya mutum in ya kasance a cikin lafiya to kana shahihan bil mal kuma yana da kudin kudi duk matashin da ka same shi yana lafiya to yana son yin kudi sai dai kawai in ya rasa ko ba ka bane to a wannan lokacin ne ya kamata abin da ka samu ka rinka yin sadaka amma a mafi rinjaye wanda ka same shi lafiyayye to yana da kudayin kudi amma in ka samu mutum bai da lafiya to abinda da duk ya fi damun ka muhimmin abu a duniya ya samu lafiya an gane in ku shekaru suka ja to bai da wata sha'awa ko bai da wata sha'awa bai damu da sai an masa ɗinkin gaye ba kawai bai a sa sutura a rufe jiki irin waɗannan kaga saboda tsufa ko da ma 'ya'yansu za su musu ɗinki kawai sai ka ɗinka kawai yadda ka ga dama na babban mutum ne abin da ake gaya mace nan kenan wani irin ɗinki za a yi kawai sai ka ce na babban mutum ne saboda haka kai ta kawai wata shi kenan kawai je shi ya sani ba maganar yi azu ake ba don haka duk wata sha'awa da ka sani yanzu ta kwanta a wajensa to kai yaro da kake cikin koshin lafiya kai ne kake da kwadayi akan kuɗi li'annahu ya'malu al-baqa domin shi yaro matashi lafiyayye yana da burin wanzuwa a duniya ko ba ka ba ko mace macen nan da ake za ka samu matasa su ba su cika tunanin za su mutu ba da kawai suna jiran tsofaffi sun mutu su ba su buri, ba su cika tunanin za su mutu ba haka suna mutuwa saboda ya amalin baka a wannan lokacin kawai duk burinsa shi ne shi zai wanzu zai daɗe a duniya akwai sauran lokaci ko ga akwai kayan haka yake kallo an gane a lokacin yake da san wanzuwa a duniya kar ya mutu amma kuma a gefe guda wa yakhshal faqra yana kuma jin tsoron talauci duk matasan nan yawanci in kasa suna jin tsoron me suna jin tsoron talauci sannan kuma sun fi tsammanin su ne za su rayu a duniya ba za su mutu ba ko ba ka ba da haka yanzu in kana da ɗaya gama jami'a to baya fa tsammanin ba wai zai mutu ya barka a baya wannan tunanin kawai yana jira ne kawai ka tafi ka bashi kuɗi yawa kuma ya fi ka tsoron talauci a lokacin amma kuma ya fi ka kasala da ganda da rashin nema ko ba ka ba don za ka samu wani an biya masa jami'a ya gama jami'a amma har yanzu baban da yake hidima shi maganda shi ne hannun ya zai sai baban aiki ba zai siya shi ba ko ba haka ba yawa to yadda idan yaro ya zamanto yana da yarinta kuma yana da lafiya to kana shahihan bil mali ya kasance yana da bala'in kwayin kudi li'annahu ya'mal baqa domin shi yana ta tsammani shi ne zai ci gaba da rayuwa ba zai mutu ba wa yakhsha al kuma yana jin tsoron talauci baya son talauci ya shafe shi ya fi son kullum a ji daɗi amma idan kana maridan idan ya zama mara lafiya fa fa inna dunya to duniya kuma tarkhisu indahu duniya ne ta zama arha banza an gane yanzu duk wanda yake da rashin lafiya ba shi da lafiya su ai ba maganar kudi yake ba a duniyar kanta arhar banza shi ba ta da kima ba ta da daraja ba ta da komai la tusawi shay'an malai ba ta daidai da komai da kasali a gurinsa ta hawa alaihi sadaka don haka a wannan lokacin burinsa shine yayi yi sadaka idan yana da imani da abubuwan da yake da su don ya samu lada amma duniya kam ta riga ta ta riga ta fita a kansa kala ce sa annabi ya masa an ta saddaka ka je ka yi sadaka wa an ta sa'ihun lokacin da kake lafiyayye ba sai kana rashin lafiya sha'ihun kuma lokacin da kake kan kudin a lokacin ya kamata kai sadaka ta'ammalin baqa kana da tsammanin wanzuwa wa takshal faqar kuma kana jin tsoron talauci waɗannan sharuɗa guda uku ko huɗu su ne lokacin da ya fi kowanne in kai sadaka za ka samu lada abu na farko da lafiyayye da kai kana da buƙatar ba kuɗin sai ka daure abu na biyu zuciyarka tana so sai ka daure abu na uku kana tsammanin ba za ka mutu ba dan yarinta amma ka daure ka cire na uku shine kana jin tsoron talauci don rayuwarka in ke tsawo kana buƙatar kuɗi su taimaka maka amma duk da haka ba ka yi tunanin wannan abun ba sai ka cire ka bayar da sadaka to in ana neman lokacin da sadaka ta fi daraja wannan lokacin na fata an gane wafi riwayatin a wata ruwayar ya ce tafshal fakar wata ammal gina kana jin tsoron talauci kana kuma son burin wadata an gane walakin na kuda a hasan sai dai ruwaya ta farko ita ce ta fi zamantowa ingantacciya wa kaunuhu ta'ammal albaba kana da burin ci gaba da rayuwa ma'anansa shi ne annaka li kaunika Kasancewar ka lafiyayye shi ne ya sa ka burin wanzuwa duk wanda yake da lafiya shi ne yake jin kamar ba zai mutu ba amma kana kwanci kan gadon asibiti to ba abinda kake tsammani sai mutuwa ko yawwa to shi da yake cewa ma'anan kana son dawwama annaka likaunika cewa ga kasancewar ka lafiyayye ta amalin baka wa tsulul hayat wannan yasa kake da tsammanin ci gaba da kuma samun doguwar rayuwa yana sanin sahih domin shi mutum lafiyayye yastab'idul maut yana laifinta mutuwa daga kansa duk lafiyayyen mutum baya tsammanin mutuwa shi ya zama idan an mutu sai da ji ana tambaya ba ya da lafiya ne dama shi lafiyayye dama ya riga ya escape kenan ko kamar dai haka ake nuna eh, ya ba ya da lafiya ko accident ne aka yi wato in ba da biyun nan ba ba za ka mutu ba kenan <laughs> saboda lafiya to galibin lafiyayye bai cika tsammanin mutuwa ba kuma wannan shine mafi rinjayen tunanin mu duka mu ko ba haka ba to in an kai ka asibiti ba ka da lafiya to shi kenan ɗaya biyu ko a sallamo ka ko ka mutu wannan shine abin da da ƴaƴanka da matanka duk abin da suke tuna maka kenan balle ma galibi an fi tunanin zaka mutu ne daga ka kwanta a asibiti to an fi tunanin zaka mutu ne an gane sai an gida sai a ce an sallame shi to shi lafiyayye da yake cikin kasuwa ko yana cikin tasha ko yana gona to shi baya kaddara ma kansa mutuwa sai kuma wanda ya shiga mota ko ya shiga jirgin sama to yana tsammanin accident zai mutu shi yasa daga an mutu sai jiya jiya nan muka gamu da shi accident ne ko ah, ko kuma dai dama bai da lafiya ne haka za su yi jin ana tambaya na'am yani annaka li kaunika sahihan cewa wato cewa duk wanda ya zamanto idan mutum ya zamanto lafiyayye yastab'idul maut yana nesanta mutuwa daga barin sa wa in kana al maut malaka ko da dai ita mutuwa kam kad yafju'ul insan tana yi wa mutum fujua bi khilafil marid sabanin ma mara lafiya fa innahu yataqarabul maut shi rashin lafiya kawai kamar yana kusanto da tunanin mutane da wajen mutuwa kauluhu sallallahu alaihi wasallama fadin annabi da yace wa takhshal faqra lokacin da kake jin tsoron talauci kai sadaka ya'ani li tuli hayatika kana tsoro kana jin tsoron talauci saboda wata kila rayuwarka in ta tsawo an gane wannan kuma kaga tsoro shi wannan tsoron shi yasa zaka ga idan wani yana sadaka yana ta yin sadaka to sai ka samu wasu in ba a yi sa ba suna gaya ba sai to kai kan dukkan abin hannunka za ka bayar ne ko sai tsammanin shi ne rayuwar za su fa kare kuma su ka dawo kai ma ba ka da shi saboda tsawon rayuwa fa innal insani yace domin shi mutun yakhshal faqar yana jin tsoron talauci idza talat bihi haya idan rayuwarsa sai tsawo ana in rayuwa sai tsawo da shi an gane saboda rayuwarka tana ƙara ƙarewa kuma samun kama kamar ƙara ƙarewa yake kamar haka rayuwar ta take tafiya saboda kun ga wani lokaci kuma za ka ga sai rayuwa ta zo ƙarewa to sai a rika samun wadata idan an haife ka kana yawo ba daga farkon yadda ta kake samun kuɗi ba in zuwa ka kama mata sun ka kware da ita ka zama komai wata kila sai ka kai arba'in a wannan lokacin kila ka fara samu ka kai irin hamsin to a ce maka kudi sun zauna to saura nawa ga saura ka ɗani a cikin daidai sabon annabi ko saura goma ko saura ashirin lokacin da ya kuma ga kudi sun samu ga kuma jiki yana kasawa to haka kusan abun yake kuma ko aikin gwamnati kake haka ne ko yawa kana tafiya suna ja kana tafiya suna ja kana ta yi aiki sai ka iso 60 zai ce maka ritaya to shi nan daga nan arzikin ka zai ja baya kai ritaya sai da za su baka dan san maka ake yi kamar dokani ne kawai ake san maka su tura ka ana cewa fahimsho ana tura ka ana tura ka shi daga nan har ka tsira. shi kenan rayuwar haka take tafiya haka za a ga sai abin ya yi kusan karshe sai ga 'yan kudin sun in kai za a ke da ka zama ko famta a aikin gwamnati to kafin ka zama wannan duk an gama tsotse ka ka samu famta amma shekara biyu ko shi nan daga nan sai sai ritaya shi nan. daga nan kuɗi ko an zo ba wani abu da su yi ba an kawo mata ba wani abu in kawo soyayyen nama watakila kafin nan ma sun hana ka nama ba ci kenan ba dama kuma ina ganin kamar mata ko sai ne sai gida ko sai mota yawa sai ne sai nama ko to shi ganin duk waɗannan abubuwa yanzu sun zo amma rayuwa kuma ta zo ƙarshe su haka lamuran suke tafiya da aka ce sa duk yadda mutum ya samu kansa ya kokari kar ya manta da lahira to dai ta kan duniyar ma tana nuna maka cewa fa a cikin tabma za a zo lokacin da kai za ka gwale ta ko ta gwale ka saboda za a zo maka da abun duniyar ma kai da kanka za ka gwale ko ba ka ba yanzu duk yadda ka kai ba dama yawanci masu aikin banki da likitoci da masu shari'a su da suka fi zanzaro aiko <laughs> waɗannan guda guda uku kamar su da dama duk aikin suna kamar zanzaro ne ko ba ka ba to za ka kai matsayin da in kai zanzaro ma sai ce la to wani la in yanzu mamaki kake bayarwa ba yanzu ka duba fa zanzaro yake ba har yanzu kuma to kai da kanka za ka gwale duniya wallahi sai ka bar zanzaro da kanka kuma a wanda aka yi lokacin da za a ce to ga wata nan yar shekara goma sha takwas wani sha kai take so saunin ma hauka ce yake kai da kanka ma za ka da tunanin to wannan hauka take ne so da kanka take gwale duniya saboda haka take to kar ka yi wasa kawai ka yi kokari ka ga cewa lakara ba ta kuce ba tunda can in an je canza ka ba a yi kaga ka zamo an riga an maka caji tun kafin ka shiga aljanna shikenan an gama batirin ka ba zai lo ba hmm, Allah ba da sa'a <laughs> eh, shi za ke cewa wato fa innal insana shi mutum ya al fakara yana jin tsoron talauci idza qalat bihi idan rayuwa ta tsawo da shi yana jin tsoro ya da ma inda ku fadu saboda ya san abin da duk yake gurin sa karewa ne fa hadha afdalu ma yakun wannan shine mafificin abin da ya kamata mutum ya kasance tun yana yaro da karfin sa ya rinka tanadi dan tafiya lahira an tasaddaqa fi hali sihatik ka rinka yin sadaka lokacin da kake da karfi kake da lafiya wa ka kuma lokacin da kake da kwadayin abu ka ba da shi sai annabi ya ce wala tumhil ai la ta turku sadaka kada ka bar yin sadaka kai kai duk lokacin da ka samu wata dama taimaki wani wanda ba shi da shi da haka kai kuma Allah zai taimake ka ba za ka daina yin sadaka ba hatta idza balagatil hulqum har sai numfashin ka ya kai ga makoshi shine ka kai lokacin mutuwa kenan to lokacin mutuwa kuma kulta a wannan lokacin ne zaka rinka cewa li fulanin kaza idan na mutu a ba mu wani kaza kage yanzu ba kai ne ma za kai ba wani fulanin kaza wane shi ma a bashi kaza hatta iza ja'aka al-maut har idan mutuwa ta zo maka wa balaga turuka hulquma sannan ranka ya kai ga makoshi wa arabta kasancewa annaka lalle kai kharijin min ad-dunya zaka fita daga duniya to a wannan lokacin ne take cewa ni fulanin kaza wani a bashi kaza eh, an gane yani sadaka a ba mu wani sadakar kaza wani fulanin kaza wani shi ma a bashi kaza Ya'ani sadaka shi ma a bashi sadaka wa kad kana li fulan kad kana al malu li ghairi wato yanzu ka san cewa dukiyarka kuma za ta dawo ta wani ne ba naka bane don daga ka mutu ko mai har rigunan ka yanzu na wani ne wannan shi ke nuna karshen dan adam da kalman ka da hulunan ka da rigunan ka da kudin ka da kawai da motar ka da duk abin da ka sani yanzu tun da ka mutu ba na ba bane Allah ya mallakar da su ga wani su ne magana matanka da 'ya'yanka shikenan karshen ɗan adam yanzu in an yi shekara ɗaya sai an zo duniya annabi komai naka babu ba naka bane duk abin da ka sani da naka ne yanzu ya dawo ba mallakar ka bane komai ba ka da shi a wannan duniyar a lahira ne kake da shi idan ka yi aiki na bai ya ni ba da yace saboda haka ya yarisu wato ga waɗanda za su gaje ka nan gaba kaɗan abin zai dawo wa innal insana idza mata yace idan mutum ya mutu taqala mulkuhu mulkin sa da mallaka abin da ya mallaka yana tashi ne walam yabqa lahu shay'un min al-mal babu wani abin da zai zama nasa ne zai koma ga wani ne wa fi hadha al-hadith ma laysa cikin wannan hadisin dalilun akwai hujja da dalili ala annal insana cewa shi mutum yambage lahu an yubadira bi sadaqa ya kamata kowa ya gaggawa yin sadaka abin da ka samu kaɗan cire ka bayar domin shi ne ka tara makanka kabula an yati il maut tun kafin mutuwa ta zo maka wa annahu idza tasaddaqa fi hali huduri al ajal cewa shi mutum idan yayi sadaka a lokacin da ajali ya zo maka kana zalika aqallu fadlan haka din zai zama shine mafi karancin lada sama da in kafin ajali ya zo ma kai mimma law tasaddaqa wa huwa sahihun shahih sama da cewa idan da kayi sadakar kana lafiyayye kana kuma mai kwaɗayin dukiyar kuma kana jin tsoron talauci amma duk da haka sai kai kokari ka cire ka ba ba wani wannan shi ne ya fi girman lada sama da ake sai da mutuwa ta zo maka take cewa a ba ma wani wafi haza a cikin wannan hadisin kuma har yanzu dalilin akwai hujja ala annal insana cewa bisa mutum idza takallama fi siyaqil maut idan an yi eh, idan yayi magana akan sha'anin mutuwa fa innahu yu'tabaru kalamuhu wato idan mutum yayi magana a lokacin da magagi ko lokacin da mutuwa ta halarce shi to za a yarda da cewa maganarsa ce ba maganar wani bane ma'ana mutum yana ajali ya zo masa amma yana faɗan wasu abubuwa an gane kada wani ya ce to aljali da yake masa magana a maganganun nasa ne abin da yake faɗa din nan kawai a kula da su in dai ba sabon Allah ya ce a yi ba to a yi masa abin da ya faɗa an gane don na ga wani in yayi magana sai a ce zafin ciwo ne mutane shi kawai ba za a yi ba ba haka lamarin yake ba an gane ko fa innahu yu'tabaru kalamuhu za a yi lura da wannan maganar fa maganar sa ce idza lam yahzal idan bai kai lokacin da ya rikice ya kai iyaka ba wa in az'ala hatta sara la yash'uru idan ko ya rikice har ya kai ga cewa bai ji an gane ya kai ga matsayin ba a ji kuma shi baya ji bima ya kuru da abin da yake faɗi kawai ana ganin bakinsa ne yake motsi fa hu la ibrata bi kalamihi wannan tunda ba a gane abin da ya faɗa ba ba wani abin da za a yi ba zan ko an fahimta za a ga kamar mutum yana kamar yadda wani ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mahaifiyarsa ta rasu amma yana kallon kamar tana son ta yi magana amma kuma ta kasa fadin komai sai yana ga kamar magana take son ta yi amma ya ga cewa ba kamar babu abin nan kamar dai tana son ta yi magana amma kuma abin ya kasa to shi ne sai ce shi yana fahimtar kamar wani abu take son ta faɗa abinda take son ta faɗa tana son a cikin dabbobin da a yi sadaka kamar haka yake gani amma dai bai iya tabbatar ba sai tambaya annabi ya ce to zan iya yanka saniya sai in mata sadaka inda ka ga shi da mai dukiyar annabi ya ce za ka yi kuma ko da baka ga wannan ba in kai mata sadaka zai je an gani liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah da yake hatta idza balagatil ulqum ko har lokacin da wato abin nan liƙaunihi ba hatta bane ba ina ga akwai kuskure eh na'am har lokacin da makoshi makoburu ya kai ga makoshi to a lokacin ne zaka rinka cewa ayi ma wani kaza a ba ma wani kaza wani kuma kayan su ne na gado malaki wa fihi dalilun a cikin wannan har yanzu akwai hujja ala anna ruha cewa ita rai ko ta kuruju tana fita ne min asfalil badan daga kasan jiki tas'udu sai ta fara hawa a ta fila ila a'alan al-badal har sai ta kai zuwa ga kololuwar jiki wato kamar rai daga kafa yake fara fita don shine kamar asfal ba kasa haka kuma zai rinka hawa yana hawa yana hawa yana tafiya har sai ya kai a'lan badal kololuwar jiki shine ina makoshi kenan ko نعم summa tuqbir من هنا to nan a wannan gurin sai a karkira yana tasowa yana fita yana tafiya yana tafiya yana hawa yana hawa har ya kai wannan gurin idan ya zo wannan gurin kuma sai a karba wani haza kala don haka Allah ya ce hatta iza balagatul hulqum har idan numfashi ya kai ga makogoro wa hada ka qawlihi ta'ala wannan yana da kamar faɗin Allah da yake nan ma akwai kuskure falaula falaula idza balaghat al-qulub shi ne nassin al-qur'ani falaula don haka a gyara na falaula ko ya sa mai yi hana in ji Allah idza balagatil hulqum idan rai ta kai ga makoshi wai me ya hana ku ku mutane wa antum hina idin ku a wannan lokacin tanzuru na kuna kallon mara lafiya ne kuma kuna kallon numfashinsa sama sama sama sama sama har yanzu ya zo ga makogoro wai Allah yana tambaye ku ku me yasa ba ku hana ran fita ba ga kudan kuma kowa yana kallo ran zai fita to wani ayi kalubale ne a wajen dan adam cewa ba wanda zai iya wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai shi sai ce in ba za ku dawo gunmu ba kuna musu ba za ku dawo gurinmu? mu to ku hana dan uwan ku mutuwa lokacin da zai mutu ku hana shi kar mu. tun da garan nan kowa an nuna masa alamar rai zai fita mai ya hana ku in ji Allah ku tsare ran fa awwalu ma yamutu min al-insani asfalahu mana yace farkon abin da zai mutu a jikin dan adam shine kasansa kafin ya kai ga saman ta furjin ruhu rai tana fita bi an shi shine tana hawa fil badal cikin jikin dan adam tana hawa tun daga kasan tun daga kan ila an tasila ila al har sai ta kai ga makogoro ya yaqbidu al-malakul maut sannan sai mala'ikan mutuwa ya karbi malaika na tsallallah muna roƙon Allah an ya kafi malana ya cika mana walakum da ku bil khairi was sa'ada da alheri da kuma arzikin shahada wannan ya kamata mu aje muna ganin sai haduwa ta gaba insha Allah kuma ma dora ko محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نسألك الشهادة عند الموت اللهم إنا نسألك الشهادة عند الموت اللهم إنا نسألك الشهادة عند الموت اللهم تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين